Sashen Hausa na murya Amurka ne so mu gabatar da shirye shiryen sa a daidai wannan lokacin. Shiri ne na musamman da ke zo muku daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a dalilin matsalar cutar Corona Virus da ake fuskanta a Amurka. Yusuf Abdullahi ne ke muku sallama a cikin wannan shirin. Shirin da a sa za ku je irin sababbin matakan da gwamnatin Nijar ta ɗauka domin rigakafin cutar Corona Virus da ke ci gaba da mamayar ƙasashen duniya. za a ji kuma cewa kasar chadi na kan hanyar aika dakarun ta kimanin 500 zuwa kan iyakokin nijar da mali da burkina faso za mu je irin tasirin da wannan matakin zai yi a da magaran kuma an shirya wani taron kara juna sani ne kan batun 'yancin rani da kuma hanyoyin kaucewa rungumar tsatsauran ra'ayi to za a ji waɗannan rahotannin ne da ma wasu bayan an saurari labarun duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Sabbin ka'idojin da shugaban Amurka Donald Trump ya gindaya ma Amurka game da cutar bada sun hada da abubuwan da ya kamata mutane su yi da waɗanda bai kamata su yi ba na tsawon kwanaki goma sha biyar daga yanzu. Yana mai kiran mutane da su daina cuɗanya barkatai don daƙila bazuwar wannan cutar. Da yake shela sabbin matakan tare da tawargarsa ta yaƙi da cutar shugaban kasar ya faɗi jiya litinin cewa mutane su guje ma yin duk wasu taruka na mutane fiye da goma su kuma guje wa cin abinci a gidajen abinci da wuraren shaye-shaye da kuma duk wasu tafiye-tafiye da ba su zama tilas ba. A jihohin da aka gaya yaduwar cutar matakan sun shawarci gwamnoni da su rufe duk wasu wurare da mutane ke haɗuwa, ciki har da gidajen abinci da wurin motsa jiki da dai sauransu. matakan da ya yi sun buƙaci mutane da su yi aiki ko karatu daga gida duk lokacin da hakan zai iya yiwuwa kuma guji ziyartar gidajen da ake ajiye tsofaffi ko marasa lafiya an karfafa wa gwamnoni gwiwa wajen rufe makarantu da duk wasu yankuna da ake da shaidar an sami yaduwar cutar jiya litinin kasuwar hannayen jarin amurka da ke shiyar wall street na birnin new york ta yi faduwar da ba a taɓa gani ba cikin shekaru talatin da uku sanadiyar karin labarai marasa daɗi game da babban tashin hankalin nan da annoban nan ta coronavirus ta haifar. Kasuwar Dow Jones ta faɗi da maki dubu uku, inda hannayen jari suka yi ƙasa da kashi goma sha uku cikin ɗari, waɗanda darajar su ta riga ta faɗi. Su kuma kasuwannin Standard and Poor 500 da Nasdaq su ma sun rikito inda kowannensu ya faɗi da kashi goma sha biyu cikin ɗari. masu sayan hannayen jarin sun yi amfani da hasashen shugaban kasar amurka donald trump ne na cewa za a iya ganin annobar coronavirus har zuwa lokacin bazara haka kuma trump ya hasashen cewa tattalin arzikin ƙasa wanda yake hawa kafin wannan annoba zai iya fuskantar koma baya matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka na yanke kuɗin ruwa da kuma sayan basuka har na dala biliyan bakwai ya ɗan taimaka wajen sanya zukatan masu zuba hannayen jarin sai dai wasu masana na cewa a wannan halin da ake ciki lokaci ne kawai zai kawo ƙarshen matsalar tattalin arzikin. An soke ɗaya daga cikin mashahuran atisayoyin sojojin Amurka a nahiyar Afirka saboda barazanar cutar mara corona ba ta haifar bayan da a makon da ya gabata aka rage wasu ayyukan da dama. jiya litinin rundunar sojin amurka da ke afirka ta ce an yanke shawarar soke wannan gagarumin atisaye da amurka ke jagoranta da ake kira african lion ne saboda taka tsantsan kuma saboda takaita zirga-zirga da aka yi a matakin ƙasa da ƙasa sanadiyar cutar covid-19 da kuma ƙoƙarin kare dakarun daga kamuwa da cutar ta coronavirus shi dai wannan gagarumin atisayen da amurka ke jagoranta na african lion wanda aka soyi a kasashen Morocco da Tunisia da kuma Senegal da zai hada dakaru dubu tara ɗari uku daga kasashe takwas. Dakarun suna atisayen ne domin ƙara shirin soji da haɗin kai yayin da suke shirin kota kwana ga duk wata barazanar yaƙi a fatan yankin. A makon da ya gabata, General Stephen Townsend, kwamandan rundunar Amurka a Afirka, ya faɗa murya Amurka da kuma mujallar Wall Street cewa ya yanke shawarar rage yawan rawar dajin ne saboda damuwar da coronavirus ta haifar. Jami'an lafiya a nan Amurka sun ce a karan farko an fara gwajin allurar rigakafin cutar coronavirus a kan mutum. A ci da famar da masu ilimin kimiyya ke yi ta nemo maganin wannan babbar annoba. Masanin kimiyya na cibiyar bincike ta Kaiser Permanente da ke birnin Washington a jihar Seattle sun fara baiwa wasu mutane masu ƙoshin lafiya gwajin farko. Hukumar lafiya ta Amurka NIH ta ce gwajin da ake ya hada da mutane masu koshin lafiya da shekarunsu ya fara da goma sha takwas zuwa hamsin da biyar waɗanda za a baiwa allurar rigakafin zuwa watanni shida. To madalla yanzu kuma sai taskar rahotannin namu gwamnatin nijar ta shawarci 'yan kasar ta da su dakatar da balaguro zuwa kasashen da aka samu bullar cutar coronavirus gwamnatin ta nijar ta bayar da wannan shawarar ce a wani taron majalisar ministoci da ta gudanar a makon da ya gabata ga dai karin bayani daga bakin ministan kiwon lafiyar nijar dr ilyas idi mai nasara a hira su da abokin aikin mu Suleiman Barma. Game da wadda muke ganin wannan ciwo na coronavirus na yaduwa cikin kasashen duniya gaba ɗaya yau in ka diba duka kamar kwanci nan gehe na duniya ko ina babu inda babu wannan ciwo lalle a rana yau da muke ciki Allah ya kare kasar Nijar har yanzu ba mu samu mutum guda ba wanda a ɗauke da sinadar wannan ciwo to don haka nan ne gwamnati duk da an ɗauki matakai tun ranar da wannan ciwon ya fara ƙasar cana an ɗauki matakai nan ƙasar mu mun ka ɗauki niyyar ɗauka wasu matakai don a ƙara waɗanda an ka ɗauka. Su da matakan ga wanda an ka ɗauka yanzu na farko kaga akwai kamar duk wani abin da ake cema evenement international duk wata taruwa wadda kasashen duniya za su zo na Nijar a yi ta. da deja an yi programming su an ce za a yi su wanga wata ko wata na yi ko sati na yi wannan duka mun soke su. Duk wani mutum wanda ya fito daga inda adda wannan ciwon ya shigo na Nijar sai mun yi samai kiliya ya ake ce ma kiliya shi ne ma'ana sai a killace shi Eh, za a killace shi har sati biyu kwana goma sha hudu in ɗan Nijar ne in ɗan ƙasar waje ne wanda ya hito da inda ake wannan ciwon sai an killace shi a killace shi wuri wanda muka kan mu gwamnati mun ka keɓe koko in ɗan Nijar ne koko in ma ɗan ƙasar waje wanda azumin nan kasar Nijar ya dawo in yana da gida gidan shi gidan shi ake iya killace saboda a kare iyalin shi a kare ɗiyan shi a kare makwabtan shi kuma a kare mutane har shi kwana goma sha hudu ana mai bincike in bai da komai lokacin da shiga aikin shi. E mataki na gaba duk wata taruwa taruwa ce ta annashuwa ta kwallon kawa ta siyasa wadda dai za ta tara mutum kusan dubu ko ya da dubu waɗannan duka an soke su mm. kuma ana jan hankalin mutane wajen gaishe-gaishe gaishe-gaishe ba sai ka runguma mutum ba gaishe-gaishe ba sai ka ba mutum hannu ba kana iya gaida mutum ba ma musamman ka ba shi hannu ba balle in yana tari ko in yana wani abu kuma a duk lokaci ya kamata a wanke hannuwa da ruwa da sabuni kuma ya kamata mutane yanzu cikin lokacin da ake su yi han su kauce mu mata a cikin kasashe wanda sun ka hiddu sun ka ce suna da wannan ciwon shine mun ka ɗauki wannan mataki mm. mataki na shidda duk wata mission official wadda tun da ma an yi programment wadda mutanenmu ma'aikatanmu za su tashi daga Nijar su ta kasashen waje balle kasashe waɗanda ke wannan ce wannan duk an soke su in ba dai mission ce ba kamar wajen formation bisa yaƙi da wannan ciwo duk dai wata mission wadda za tashi ta yi wannan an soke su mm. kuma mun ka ce game da wani ceremony wani kamar biki wani mutane su yi takatsantsan ga a zo a game wuri guda a yi cunkoso a yi ta magana a yi ta tare a duk abin da za a yi yi shi da kyau a yi shi tsabtace muhalli a tsabtace shi da kyau. Yannan na ƙarshe a kira ne da gwamnati ya yi da shugaban kasa da gwamnati an kai ma duka 'yan ƙasar Nijar su yi roƙon Allah, Allah ya kamu na sauƙin wannan abu, Allah ya kare ƙasarmu, Allah ya kare duniya kuma duka waɗanda sun ka samu kansu cikin wanga ciwon Allah ya koro musu sauƙi. To koya 'yan kasar Nijar ke kallon waɗannan sababbin matakan da gwamnatin ta Nijar ta ɗauka na rigakafin cutar ta coronavirus daga birnin kauni da ke makwabtaka da tarayyar Najeriya ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da aka samu bullata ta cutar coronavirus. abokin mu haruna mamman bako ya aiko mana da wannan rahoton albarkacin taron majalisar ministoci a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar jamhuriyar nijar alhaji isuhu muhammadu taron ya gargaɗi 'yan nijar taron shawartar su da kar su rinka yin tafiye-tafiye zuwa ƙasashen da cutar ta gama duniya ta coronavirus ta bayyana kasancewar garin birnin kwani na kan iyaka da tarayyar ta najeriya na nemi jin ta bakin mazamna garin shin za su bi gargaɗin hukumomin ƙasar ko kuma za su yin ta gabansu kasancewa ga najeriya nan da suka saba zuwa a kilomita biyar da su kuma ga shawarar da magabatan kasar suka bayar malam mamman shibo mai lura da al'amura ne da ke kai komo a cikin kasar ta jamhuriyar niger na cewa wannan sanarwar da gargadin gwamnatin kasar ya zo daidai lokacin da ya kamata wannan sanarwar ta kwansai da misir aka yi shekaran jiya wannan sanarwa ta yi daidai da abin da muke guri dama shi kasan gwamnati shine ke tsaron kasa kuma shi ka tsaron lahiyar kasa da mutane mutane da kayan da duke su kuma wannan shawara da wannan magana da aka ba da akwai sai da mintar cewa an tsaye da deja duka inda aka zancen ranyo babba na ƙarar sauran aka ce ma ranyo international an tsaye da shi an ce sai nan gaba kuma sa'an nan cikin kasa kuma ɗauki matakai na kowane in za cikin wannan kasashen na inda adda wannan ciwon an ci kowa shi hankali shi far zuwa a wannan kasashen nan kenan shi wanga abin daidai ake cewa tun da tsaron lahiya ne kenan dole gwamnati kowane kowace gwamnati kowace kasa tana ɗauka matakai dangance da wanga ciwo da ya shigo a cikin cikin wannan da yanzu shi ya zama ciwo ne kamar gama gari gama duniya pandemic aka ce mishi kenan wannan sa'an aka ce a kiyaye mutane su kiyaye hulɗoɗin su tsakanin wani gurin suwa ne wurin suwa ne a rage cunkoson jama'a wuri guda don kare wannan ciwon kashi zo shi a ko ba abin murna mu guda ne na ƙasa ba har yanzu ba mu samu ciwo guda ba na wannan malatin da ta shigo cikin ƙasar Nijar. Daga garin na birnin Kwanni da ke kilomita uku da ga proje kaura zuwa Illela Local Government ta jihar Sokoton tarayyar Najeriya mutane kan shiga suna fita kamar yadda hukumomin kasashen suka shata to na tambayi jama'ar da na gamu da su ganin cewa a najeriya wannan cutar ta riga ta bayyana shin yaya suka ji da gargaɗi da shawarar da gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar nijar ta bayar na a bar zuwa da dawowa ƙasashen da ke fama da cutar ta gama duniya ta coronavirus sunana abu zai da yakubu manever na nan hospital kin kwani lalle wannan sanarwa na kamar mutane su kiyaye da ƙetara kasashe wanda wannan abin Allah sa kasance gare su to mu kiyaye yana da kyau gare mu dole ne shi jagoranci nauyin wannan abin ya wakana bisa wuyan shi to sa'annan mu kuma talaka mu kiyaye da irin abubuwa din suka faɗa muna mu kiyaye da shi haka yana da kyau kuma na yi goyon bayan haka ɗari bisa ɗari. wannan sandau ta yi daidai mun muna goyon bayan wannan gara mutum ya zanna gida ya yi don dai yana hita ya kai yiwa ya sadu da wannan wannan cutar kuma kaga ya jawo mu kasar wannan abin kaga bai daidai ba kenan to ni dai na goyi bayan kowa ya zama na kasa ta yi mun ga wanga ba ku hankali wa buya da matasa ya mutu ya dauko shi na to donan sunana mamman bello kuma na alila mallama dangance da ga sanarwa wallahi alhamdulillah saboda waɗanda a can so da suna can sai su san kakana yake wanda annan kuma sai saurara irin ta da zai kina wanda a gida ya jiya to ya jiya wanda a can Allah ya dawo mana da su lahiya a daidai lokacin da kasar ta jamhuriyar Nijar ke shawartar 'ya'yan kanta da barin zuwa kasashen da cutar ta bayyana waɗansu kasashen kulle iyakokinsu suka yi da kasashen da ke makwabtaka da su kuma cutar ke barazana yanzu haka haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To ana sauraron wannan shirin na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Ana kuma iya sauraron mu a wasu tashoshin FM na jamhuriyar Nijar. kamar amfani da sarauniya da niyya da dalal fm da nomad da kuma fara'a. gwamnatin kasar chadi ta jaddada aniyarta na aika bataliyar sojoji kimanin 500 zuwa iyakokin kasashen nijar da mali da kuma burkina faso na zuwa karshen wannan wata na maris da nufin kawo gudunmuwarta a yakin da kasashen na sahel ke yi da 'yan ta'adda ainihin dai taron jason sahel da aka gudanar a ranar 13 ga watan janairu a birnin po na kasar faransa ne ya buƙaci a aika waɗannan dakarun to kowane irin tasiri ne wannan matakin zai yi a yakin da ake yi wannan ita ce tambayar da abokin aikin musulmin muni barma ya yi wa wani mai sharhi kan sha'anin tsaro alkasun abdurrahman to kasan ita wannan bataliya ta djc ta ta chadi wadda ke kalkashin uh, mulkin shugaban kasar kai tsayewa da shi suna da kayan aiki kuma sun halarci yakuna daban-daban kuma suna da wani tasiri da wata kwarewa wadda suke da ta, ta musamman wadda ta dace da irin barazanar da ke da kuma in ka ɗauki abubuwan da suka faru a mali ko can harko kaga su suka fara shiga kidal su suka fara mamaye yankin to saboda ah, yankin yanayin ya dace da yanayin da suke ciki a arewacin kasarsu gabas maso arewa inda suke fafatawa iyakarsu da libya ya dace da, wasu yankuna na kasarsu ko iyakarsu da, sudan inda suka yi fafatawa da sauran haka suna da kwarewa kuma suna da kayan aiki hmm. zuwansu kenan wani abu ne da ke nunin watakila karin ah, sojojin nan na faransa da aka samu bayan taron birnin po bai haifar da wani kyakkyawan sakamako ba a'a ba a cewa bai aikowar da kyakkyawan sakamako ba saboda in ka nuna in ka lura da sakamakon da ake samu busa ah, yan ta'addar da ake kashewa da ake kamawa da wurarensu da kayan aikin su har irin su jirage masu sarrafa kansu da aka kama aka ana samun ci gaba amma kamar yadda na gaya maka raunin da ke da kwai bangaren burkina faso to yana bukatar wani ƙari na soji na musamman kuma tunda ita ah, cadin ta amince da haka to in allah da ina ganin ah, wannan karan za a kasance zama guda ne za a mm. yakin nan wasu na ganin kusan wankin hula ne ke kokarin ya kai kasashen nan na sahel ah, dare shi me dalilin haka me za a iya cewa ya kawo wannan tseko na har yanzu an kasa kai ga cimma karshen wannan yaki kasan sile yankin sahel haɗin shi wajen kilomita miliyan goma ne murabba'in kilomita miliyan goma ne in ka ɗauki ƙasar afghanistan wadda ke ƙasa ce kaɗan wadda ba ta wuce girman ƙasar nijar ba ko bata kai ba abin da ke da kwai sojojin ƙasashen waje wajen dubu ɗari da hamsin aka kai wani lokaci suke yaƙi da irin kalan mutanen da ake yaƙi da suna kenan samun sojojin horon shi dubu biyar ko da 'yan sojojin sun ma irin kalar barazana kaɗan ni na zamna afghanistan na ga irin wahalhalun da ake sha da dubban babu irin makamin da babu babu irin kalar jirgin da babu to ni ina ganin nasarar da ake samu nan tana da ma ban mamaki game da yadda barazana take game da karamcin kayan aiki da talaucin kasashen. Daga barkewar shi wannan yaƙi kawo yau an sha zargin ƙasar Faransa cewa eh, ta ɗaurewa eh, wasu 'yan tawaye da 'yan ta'adda gindi a arewacin ƙasar Mali musamman wajen Kidal da ke matsayin wata matattara ta 'yan ta kife. shin me zai hana a kai sojojin nan na chadi ko kuma a karfafa matakan tsaro da wasu sojojin na daban a can wannan yanki a maimakon a kawo su kan iyakokin nishar da burkina faso da mali to magana da ka gai eh, da horko ko hazawa yanzu tana ɗaya daga cikin abubuwan da ke mai ma mutane kai saboda su wannan abzunawa 'yan tawaye 'yan aware sun kulla alaka da su 'yan ta'adda kuma suka kama musu suka shiga suka fatattaki sojojin mali bayan haka kuma su sai suka ce ai kasan mata su ce za su ayyana kalifanci na shari'a ta islama daga nan kuma suka samu rabuwar kanu amma abin da ke da kwai za ka tarda mutum yau da sahi shi dan tawaye ne ba abzu ne amma da daddare kuma shi dan ta'adda ne na islama za ka tarda kamar barayi waɗanda ke da kwai yankin in suka sato mota ko su ka ɗauko wannan za su saida ma kowa suna iya saida ma 'yan tawaye suna iya saida ma 'yan ta'adda kusan kowa ma dangance da yanayi ko da kiɗin da aka buga yana iya taka rawar da ta dace a lokacin wanda ke gyara shi wannan shine babban matsalar da ke da kwai a yankin kuma shine allah waddan da aka rika yi ma gwamnatin faranshi a lokacin bisa matakin da ta dauka na goyon bayan kidal amma ina ga bayan wannan taro na po da uh, murya ta shugabannin kasashe ina ga abubuwa sun canza tun da yanzu har sojojin mali sun je sun zama a wurin. an yi wani lokaci da aka fara bayanin cewar kungiyar kasashen yammacin afirka ecowas za ta aika dakaru a wannan yanki na kidal domin daidaita al'amura halin da ake ciki a yau a baki ɗaya yankin sahel tun daga kidal ɗin har zuwa iyakar nijar da mali nijar da burkina faso burkina faso da mali akwai buƙatar aikewa da waɗannan sojoji to kasan ita ecowas ba wata runduna ba ke gare ta aje ta musamman kuma ba wasu kayaki da kwai na wata runduna na musamman cikin dai wa'an garin dunonin ne na kasashen za a ɗauka a ce ku kuna bisa haɗaka rundunar ecowas ni ina ga abun da ya dacewa idan ecowas tana da wata niyya kamar yadda yemowa ta yi eh, kungiyar masu aiki da kudin sefa inda ta bada gudu ta ayyana baya da gudunmuwar kudi wanda suke iya kai kusan biliyan 100 na sefa ina ga ecowas in tana iya wani abu wannan gudunmuwa ne ya kamata ta bada na kudi ga kasashen nan da ke wannan hama su sai kayan aiki kuma su karin yin atisayin da horar da sojojinsu tunda dai ba wasu mutane ba ne za a kawo na daban in ma rindina aka ce cikin dai sojojin ne za a ɗaukawa sai a shafa musu kalar rindina kenan ka ga bata lokaci ne abinda kawai ake bukata kayan aiki ne ake bukata da kuɗi idan muka je maganar ɗaukar ɗawainiyar uh, su dakaru a fagen daga a wannan yaƙi da yaƙi ci yaƙi cinyewa idan aka ci gaba da tafiya a haka ko kuma yakin aka ci gaba da jansa kana ganin kasashen nan na sahel za su iya daukar ɗawainiyar uh, shi wannan yaki bisa la'akari da cewa har yanzu alkawalan da aka yi na kudaden da za a basu domin tafiyar da yakin daga kasashen yammaci ana ci gaba da jan kafa kasan yaki bangare biyu ne uh, akwai yaki yana cin kuɗi kuma yaƙi yana kawo kuɗi matsalar da ke da kwai ga kasashen mu saboda jariran kasashe ne ba su da husa a yaƙi kuma al'ummomin ba su san ba su da husa a tafiyar da yanayin yaƙi to har yanzu kudin ne da ake zuba wanda ake yaƙi da su amma ba a kai ko ba a tabbatar da husa'a yadda al'ummomin ba ko kasashen za su ci riba yaƙi kaga ai yaƙi eh, mutane da dama ke shiga ciki akwai sojoji akwai albashishika akwai kayan aiki akwai wurin ajiya da abubuwa da dama akwai ɗaukan ma'aikata in ka tai wasu ƙasashe na duniya za ka tarda yaƙi ana yaƙi ƙasashe na zuba kuɗi amma za ka tarda kuma al'ummomi na samun kuɗi saboda akwai ikonomi ta gyar wani bangare ne shi ma na musamman to matsalar da ke da kwai tun da wasu kasashe ne jinjirai wanda al'ummominsu uh, duk komi sai su maida shi hauni ba su maida shi dama to duk sai a rikita a yi ta ɗumunwa ba a lissafin ribar da ake iya ci a matsayi na al'umma cikin yakin to shi ne matsalar da ke da kwai kuma su ma hukumomin kasashen su ma ba su da wannan husawoyin shine matsalar da ake fama da ita waɗanne irin shawarwari ne kake bayarwa don ganin cewa zuwan sojojin na ƙasar chadi eh, ya haifar da wani kyaukyawan sakamakon da ake fatan samu to ni shawarar da nake badawa tunda eh, sojoji ne wanda suna da autonomy kamar suna da cikakken 'yanci eh, na ayyuka busa fage in suna busa fage ba kowane lokaci bane suke jiran bayani daga wani nesa to a ba su cikakkiyar dama kuma a gaya ma al'ummar yankin duk waɗanda ba su da hannu cikin wani abun su su shanyi kuma in suka zo duka kaba da ya kamata ya aika kaba saboda wurin ya yi kiliya a ba su cikakken aiki uh, bisa shagorancin hukuma ko uh, shugaban rundunar da ke kula da wannan aiki wannan yanki to kuma su al'ummomi a ba su bayani su shanye kuma su a bar su su tabbatar da aikin su wanda ya dace. Rashin zuwan su nan ba zai haifar da abin da Bahaushe ke kira baya ba zane ba saboda idan aka yi la'akari da halin da ake ciki a yankin tafkin Chadi. A wannan bai hana komi akwai runduna ta haɗaka wadda ke haɗa ƙasashen duka kuma tana aiki kuma kaga bayan abubuwan ma da suka faru a Shatima Wangu kaga ai rundunar ta haɗin gwiwa ita ma ta tare jirage hatta kawo ɗauki tare jirage hatta. To a da mazaran kuma gidan 'yan jarida ne da ake kira mai zonde la press ya shirya wani taron kara juna sani kan batun 'yancin rani da kuma hanyoyin kaucewa rungumar tsatsauran ra'ayi Daga magaran ga wakiliyar Tamar Abari da karin bayani. Zauren 'yan jarida wanda ake ba Maison de la Presse ta shirya wani horo ga 'yan jarida kan tafiye-tafiye na 'yan cirani da tsatsauran ra'ayi da yake haddasa ta'addanci a ko ina cikin wannan fadi na duniya. Ibrahim Haruna shine jagoran Maison de la Presse ya yi karin haske kamar haka. Cin rami ake ta a cikin wangarmu ko kuma bayan wannan kuma da aikin 'yan jarida suka yi lokacin wanga na ta'addanci da ake gani ko kuma na tsatsauran tsatsauran ra'ayi da ake gani a cikin mu nan ga da kasashen eh, da makwabtanmu to wanga horo da muka bada don mu ba ma 'yan jarida damar su gane ya zai su yi aikin su ko kuma eh, wani abubuwa ya kamata su sauya ko wani gyara ya kamata su kawo cikin aikin nan da nasu da suke yi eh, wanga taro ya ba mu damar mu sa mutane wanda su ne Eh, kamar wakilan eh, wanga gida namu mai de la presse a nan jihar da ibrahim malam cillo dan jarida ne a gidan rediyo amfani shine aka ba wakilcin mai de la presse a nan jihar da wannan babban guri ne da mai de la presse ta yi hange a kan shi na irin wannan kafa a kawo ta a cikin jihohi saboda tana da fa'ida kwarai tana da muhimmanci da haka ina fatan kowa da kowa zai kama na wani abin ya yi karko ya dore ko da ba mu bane ba eh, a yanzu ko da wasu ne za su zo bayan mu ya kasance eh, su isko ke mun yi wani abu na alheri mun yi wani abu wanda zai bunkasa aikin jarida a gaba kuma mun yi wani abu wanda zai taimaka da kare hakkin su su 'yan jaridun da kuma kara faɗakar da su kan ayyukan da suke a kansu da haka ina amfani da wannan dama in jaddada godiya mu zuwa ga president na maison de la presse da toga da take tare da shi da suka halarci wannan birnin da magaram kuma suka amfani da wannan dama suka girka wannan eh, reshe na eh, maison de la presse a nan da magaram kuma ina godiya ga kukan ku yan jaridun da game da zaɓin da koyon mu kuma ba zan gajiya ba in jaddada neman ku da taimakonku da kama ku domin a samu a cimma wannan guri baki da kuma ina fatan allah sa mu abu wanda za a yi alfahari da shi eh, kai zamanto mu yi abu wanda za a ce allah wadai ko kuma da ma ba a yi hakan in ba. musa amma dan jarida ne a nan jihar da magaran ya samu wannan horo ya ce zai taimaka musu a cikin tafiyar da aikinsu yadda ya dace Amu Musa, zamani ya canza muna cikin wani hali na tashe-tashen hankula eh, da a kullum kuna ji hare-hare ne ake kaiwa nan da can musamman ma kasar mu ta Nijar da ta samu kanta a tsakiyar wannan hare-hare da kuma irin yadda batun eh, tirani da kuma eh, bakin haure suka mamaye tafiyar siyasar duniya. Abubuwa ne wanda ya kamata 'yan jarida su tattaru su yi nazari a kansu su ga ta ya kamata su fito musu da kuma wasu irin canje-canje ne ya kamata a kawo. Ya menene wannan irin salo ne zan mai amfani da shi wajen bayar da labarai ba tare da mun ba da mahimmanci ga abubuwan da su wannan 'yan ta'addan ke yi ba muna ga irin wannan taro zai taimaka mana wajen yin nazari mu ga ya zo mu bullo ma wannan ababe sabbi da suka mamaye siyasar duniya wanda kuma Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. Hausawa dai na cewa na kasa ba kasawa ba. Nasir Hamza wani matashi kuma makaho amma duk da matsalarsa ta rashin gani ya zaɓi wani aiki na taimakawa al'umma to kowane irin aiki ne haka ga ƙarin bayani a wannan rahoton a dai cikin shekarar shida ne allah ya jarabci nasir hamza da cutar rashin gani to amma duk da haka bai yi ƙasa a gwiwa ba wajen ci gaba da fafutukar neman iliminsa a fannin kiwon lafiyar al'umma nasir hamza dai ya zaɓi ɓangaren da ke kula da sake farfaɗo da sassan jikin ɗan adam da jijiyoyi da suka kasa shekaru tara kenan da nasir hamza ya rungumi wannan aikin gadan-gadan hakan shi ya bashi damar kafa wani asibiti mai zaman kansa a birnin ya mai da ake kira kan barabani ko lafiya a hannu wanda tansiyon ta kasuwa hawan jini sai ya zo ya gane mu nan fiske da hawan jini ya tashi kaga kada mutum yana yi mishi hannu da kawa da basu aiki masu kariya masu cire tsoka masu eh, samun matsalar joji shekaru yaro bai iya zama ba watanni da yawa wata biyar shidda kaga wani yaro ko wuyan bai iya kama in ka zamna shi kan ya waɗi kenan duk wannan nura ce da ya zama to muna ɗoka an sharshi to ko ne irin kalubale ne nasir hamza ke fuskanta wannan aikin babban matsalar da muke fuskanta wata ran wanda bai sani ba da in ya zo ya gane muna da matsalar idanu yana shakkun mu yana shakkun mu sosai kan da ya yarda shi dai ne matsalar mu mu ko matsalar mu dai a yarda da mu in kai yarda da mu ko magana ta kare to wata ran wani kana iya samun shi shakku da yawa yake sa haka gane tun baka gane ma haka gane da yana ga shakkunka wasu kuma suna shakku sai ka fara aiki abin yayi nisa sai su ga musu ce maka wani ayar da ni zuwar na farko ban yarda da kai ba domin na ga ba ka gani na ga ba ta yiwa na kai min wadda kamata shakku da yawa ne amma ashe ba haka ne ba eh to kaji irin wannan nanurar da muke samu ta mutane nasir hamza ya kuma yi amfani da wannan damar ta yin wannan kira na musamman ga waɗanda suka zaɓi bara a matsayin sana'a saboda suna da wata na nakasa ba kasa ce ba sai wanda ya so e in kana gudun walaƙaici kana gudun eh, eh, mi ake cewa ka nakashan ma gaba ɗaya sai ka kama aikin kanka ka kama sana'ar kanka domin in kana sana'ar kanka sai kai ma kanka kai ma wani amma in ka ce bara dala biyu ce ko dala biyar ce za a baka a ishe ka na atowa maka miyo ba mamaki kai dai walakaici iri-iri kawai bara yi ne ba duk wanda ya ji ni dan uwa mai irin wannan nanura ya yi nazari da kanshi ya bi hanyar da ta yi mishi sauki ya daina bara tabbat na kasa ba kasawa ba to jama'a duka duka nan muka kawo karshen wannan shirin na musamman daga nan ofishin muryar amurka da ke birnin yamai na jamhuriyar nijar a madadin dukkanin abokanan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku ni yusuf abdullahi nake ce da ku a kasance lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka.